بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da ke haɗuwa da ku a cikin wannan darasi na ishmawi wanda shi ne darasi na biyu a wannan masallaci na 'yan kanda da ke gyalle su dariya a wannan rana wacce ita ce ranar shida ga watan fari na shekara ta 2019 mun tsaya a in ba manta ba muna nan muna bayani akan nawaqibul wudu'i ko a daidai ina muka tsaya a nawaqibul wudu'i ina muka tsaya in eh, shi ne a farkon a ina muka tsaya na karanta wanda ya san inda muka tsaya ce mu tashi mukaddima kawai ba mu ci gaba ba to daidai ina muka tsaya mukaddima na'am ina muka tsaya mukaddima hmm? ba wanda ya san inda muka tsaya mu tashi sai next week sai mu ci gaba saboda alamar ce da take nuna karatun ba mai amfani ba ne kace me ka tabbata ba mu shiga ba eh ba mai allura nan kama ya gurin alwala ina ne gurin alwala ina ne gurin alwala wala inda kuna manta wata ran kawai tafiya zai ba zan tsaya ba hmm. Hmm. an tsaya ina na ka tabbata ni na san ba iya mukaddima muka tsaya ba malam yake cewa fa ammal ahdath fa khamsa amma ahdath fa khamsa malam abubuwan da suke karya alwala guda biyar ne salatatun min al akwai abubuwa guda uku da suke fitowa ta gaba maka ce gaba na nufin azzakari ko farjin mace wahiyar maziyu shine masihi walwadiyu da kuma wadiyi walbaul da kuma fitari maziyi wani ruwa ne fari mara kauri wanda yake fitowa ruwa ne fari mara kauri wanda yake fito aka samu karamar sha'awa ina fatan mun gane amma yanzu misali mutum ya yi tunanin mace a zakarin shi ya miƙe to sai ruwa ya fito masa fari me ya ko mutum ya taɓa mace ko tashi ko wacce ba tashi ba to anan ma mutum yana iya zama to nan ma yana iya jawowa alwala ta kare ko saboda haka shi mazi yana karya alwala kamar yadda sayyidina ali yake cewa kuntu rajulan mazza'an na kasance mutum ne mai yawan mazi yace fa amartul miqdad an yas'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai na umarci miqdad ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaya annabi sai annabi yace fihi al-wudu akwai alwala idan mutum mazi ya fito masa a wata ruwaya kuma ta a wasu zakara mana ka yi alwala ka kuma wanke a zakarin ka duka shi kuma abin da ake kira waji wani ruwa ne da yake fitowa a ƙarshen fitsari in mutum ya fitsari a ƙarshe sai ya zama cewa wadi ya fito masa galibi wadi yana fitowa goraye mutumin da ya daɗe bai aure ba ko kuma mutumin da ya daɗe matar shi ba ta kusa da shi ruwa ne mai kauri da yake fitowa da wahala ka zama mutumin da yake kusa da matarsa ya yi wadi wani lokacin kuma kamar yadda suka faɗa wadi yana iya fitowa ga mutumin da ya zamanto cewa ya jima da yi ba haya ba wasu suna cewa tsufa ma in yi yawa shi ma yana iya sawa waje ya fito wa mutum shi kuma fitsari dai kowa ya san shi yana cikin day to day activities na gaba ya buƙatar sai an siffanta fitsari ko kowa ya san fitsari ko yawwa malam yake cewa wasu na ni minar akwai kuma abubuwa da suke warware alwala guda biyu waɗanda suke fitowa ta baya wa kuma alga'id na farko akwai gayaɗi warrihu da kuma tusa akwai gayaɗi akwai kuma tusa waɗannan abubuwan guda biyu dukkan suna warware alwala duka waɗannan abubuwan guda biyu suna warware alwala tusa shine mutum ya ji ƙara ta fito ta bayan shi ta mazaunan shi ko kuma ya ji iska ta fita ta mazaunan shi duk wanda mutum ya ji to wannan yana karya alwala ko da a cikin sallah mutum ya ji to ya wajaba ya fita daga tsawo saboda abin da ya faru malam yake cewa wa amma asbabul ahdath amma abubuwan da suke jawowa ya zamanto alwalan mutum ta kare to fannau daga ciki akwai bacci huwa ala arba'ati ahsan shi bacci ya kasu kaso hudu na farko akwai tsawilun yan kudu robo. akwai bacci mai nauyi wannan yana warware alwala bacci mai tsawo kuma mai nauyi wannan yana warware alwala malamai sun yi saɓani game da wanne irin bacci ne ake ce mai nauyi akwai malaman da suka ce bacci mai nauyi shine baccin da ka yi shi a kishin gide saboda haka duk baccin da ka yi a zaune to wannan baccin ba a kiransa bacci mai nauyi ina fatan mun gane idan dai ka yi bacci a zaune to ba sunansa bacci mai nauyi ba saboda abin da aka rawaito cewa sahaba annabi sallallahu alaihi sallam suna yin bacci hatta tahfiqar usul suna yin gyangyaɗi in suna jiran sallar isha hatta tahfiqar usul har sai kansu ya sunkuya amma kuma sun ma ya komo na fai tawabba'una sun ma ya komo na fai wala ya tawabba'un sai kuma su yi sallah ba tare da sun yi alwala ba akwai maganar ɗaya daga cikin malamanmu a madina wanda magana ce mai ƙarfi da ya ce bacci mai nauyi shine duk baccin da ka yi mafarki shi ake kira bacci mai nauyi saboda haka yanzu kana zaune kai mafarki ka je kano to alwalarka ta karye ko kai mafarkin wata budurwarka saboda me saboda hakan yana nuna cewa ka shiga wata duniya ta ka kaga magana ce mai nauyi mai mai karfi saboda shi asali bacci dama kamar yadda ya faɗa muku a nan sababu ba shi ne asalin abin da yake sawa alwala ta kare ba shi sababi ne saboda me saboda kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi al'ainani wika'u Asahi. sahi fa iza na al-ainan istaqlaqa al-wika'u me kenan fassara hadisin me ma'anar hadisin ba kuwa ne ya san burgani ba kamar a ce ku ne ka ɗaure shi mm. lokacin da aka yi bacci ɗin matsalolin da ko ɗaure wa wani ko za ka abin da ke cikin mutum da ya ba haka ɗau ido ya bacci mm. mutum yana iya cikin hutawa da mutum ya yi. Mm. to sai ya zama a sashi anan nan mai manarsa tsibira ba gani ba ina fatan mun gane yauwa Shi ne saboda shi idan mutum yana bacci ba control ba control shi zara ga mutane masu manya manyan mutane da wanda suke shiga cikin jama'a hatta abincin ma da za su ci suna kulawa da shi suna kulawa da irin abincin da za su ci menene dalilin da ya sa suke kulawa da abincin da za su ci shine saboda kasancewar a ah, saboda irin gudun ɓacin rana kana babba ya zaman to ka shiga cikin mutane kawai a ji tusa to da haka shi yasa malamai suke ganin duk baccin da kake yi wanda ka san abin da yake zuwa yake dawowa to shi wannan baccin ba a ce masa bacci mai nauyi shi yasa kamar yadda ibn rushd al ya kawo a cikin bidayatul mujtahid wani hayatul muqtasid yana cewa akwai wasu daga cikin magabata waɗanda idan ma suka kwanta bacci to sukan wakilta wani a kusa da su saboda in sun tashi ya ba su labari shi wani abu ya fito ko wani abu bai fito ba in ba abin da ya fito to duk lubacin da suka yi nauyi to ba zai hana su fi sallah ba ina fatan kun gani saboda haka ita tusa da fitsari da kashi ko ba haya dukkansu waɗannan suna karya alwala a karan kansu amma shi bacci sababi ne na karya alwala daga shi yasa in kai bacci in dai baka tabbatar wani abu ya fito ba to alwala ka tana nan to amma daga lokacin da kai mafarki a baccinka ko kuma ya zamanto cewa baka san abin da yake kusa da kai ba to wannan yana nuna cewa baka san wani abu ya fito ko bai fito ba to shi yasa kawai malaman fiƙi suka yi hukunci da cewa bacci mai nauyi yana warware alwala malam ya ce akwai kasirun sabiru ne a aidan bacci gajere amma kuma mai nauyi shi ma yana warware alwala na uku kasirun khafifun la yan kawai kaɗan ya haka firgiyin sai ka farka kaga wannan kafirun ne kasifin to shi wannan shi ma layan uzuluru ma'ana gajere kuma wannan iri kuma mai sauƙi mana duk abin da yake kusa da kai kana ji aka ce na kayi bacci ka ce ba har hirar da kuke ji ina yi hirar da kuke yi ina ji ba ka ce kaza ba ba ka ce kaza ba ba ka ce kaza ai hirar da kuka faɗa ina jin ina fatan mun gane to tawilun khafifun akwai kuma bacci mai tsawo amma kuma ba shi da nauyi malam ya ce yustahabbu min hulwudu an so a yi alwala saboda shi ina fatan mun gane an so a yi alwala saboda shi yanzu a nan gida nawa ya kasa bacci kenan wa zai mana bayani zuwa gida nawa ya kasa bacci zuwa gida nawa ban da na bango cewa kuma ya fahimta hmm? gida nawa to bismillah maimaita mana da wanne da wani yanzu dai kai muke bukata What a dai baka gama jera su ba waye zai iya mana bayani to mala kaɗan rufe littafin saboda in kai ka san hukuncin ba sai ka ɗauko ishmawi ba mm. dogo mai nauyi mai hukuncinsa mm. ɗaya kenan akwai gajere mai nauyi shi kuma mai hukuncin shi na uku akwai gajere kuma mara nauyi to shi kuma mai hukuncin shi ta ta shi kuma mai hukuncin shi shi kuma an so a yi alwala to malaya guda hudu ne akwai dogo mai nauyi mai hukuncin shi yana warware alwala akwai gajere mai nauyi shi kuma mai hukuncin shi na uku shi kuma akwai wanda yake shi kuma gajere ne mara nauyi ina fatan mun gane ta akwai kuma na hudu shine wanne shi kuma dogo ne amma mara nauyi to shi kuma an so a alwala na ga inda aka samu nauyi to ya wajaba ba a alwala ne ɗin da ya yi na ce maka a wajen wasu malaman da ya yi mafarki to ya ya wannan alwalarsa ta karya amma galibi baccin da aka yi mun shari gaskiya bacci ne mai nauyi don da ƙyar ne mutum ya mun shari a bacci kuma ka tambaye shi abin da ya faru a kusa da shi ya sani yawwa yawwa to kaji mataimakin liman ya ce mun sharan ma mutum bai ba kasafai yake ba da labaransa ba to balle kuma abin da aka yi a kusa da shi yana da kyau da inda mutum har yi mun shari to abin da ya fi shi ne ya dage ya canza alwala malam yake cewa wa min al-asbabin lati al wudu'a yana daga cikin abubuwan da suke warware alwala zawalul aqli bil junun idan hankalin mutum ya gushe bil jinuni ta hanyar hauka wal irma ko kuma hankalin mutum ya gushe ta hanyar hanguri farfadiya ko ko sukuri ko mutum yi alwala sai je mahe ina fatan mun gane to nan ma alwalarsa ta kare kun ga wannan ma asbabu ne saboda ba a karan kan warware alwala ba saboda idan mutum hankalinsa ya gushe. in mutum hankalinsa ya hushe to kuga bai san me yake zuwa yana dawowa ba to shi yasa alwalarsa za ta zamanto ta kare hakanan mutumin da ya zamanto cewa yana farfadiya shi ma alwalarsa ta karye saboda bai san me yake faruwa da shi ba hakanan mai maye shi ma haka saboda kaga da ana yin sallah da maye to aka samu wani ya ce ya zo karatu suratul kafir ya ce kul ya ayyuhal kafirun maimakon la abudu ma ta'budu sai ya ce a abudu ma ta'budu su kun ga sai ya to an samu ɓanna ina fatan mun gane salam za a ba da lokacin tambaya daga bayan sha'awa wayan ta ƙizul wudu'u bin ridda a wajen malaman malikiya kuma in mutum ya yi ridda nan ma alwalarsa ta kare saboda Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul ma'ida aya ta biyar yana cewa wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati min khasirin a gani saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan ayar yana nuna cewa in dai mutum ya zamanto cewa ya yi rattatuwa aikinsa ya ɓaci kuma ya yi asara saboda haka shi sa radda tana warware alwala wa bi shakki fil hadasi haka nan in mutum ya shakka ya tunanin ya yi tusa ko bai tusa ba kai kamar ɗazu da ne fitsari ban kama ruwa ba kuma ne alwala yana da tunanin haka ne ko ba haka ba ne to shi ma alwala shi da kare amma wannan wafi shakki fil hadas malaman malikiya ne suka infiradi da shi amma a wajen malaman shaf'iya da kuma malaman hanabila da malaman hanafiya in dai mutum ya yi alwala gangariya ya yi shakka ko ta karye ko bata karye ba to bata karye ba saboda ka'idar alyakinu la yazulu duk abin da ya tabbata to ba za a iya zamanto cewa an goge shi ba sai idan an samu yaƙini shi ne ma'ana al'aƙinu. la ya da bishar duk abin da aka tabbatar ya tabbata to babu yadda za a yi a goge wannan abin sai da wani yaƙinin irinsa a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam akwai mutumin da ya kai ƙara wajen annabi sallallahu cewa a cikin sallasta yana jin kamar ya yi tusa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la sarif حتى يسمع sautan أو يجد rihan لا ينصرف حتى يسمع sautan أو يجد rihan kada ya juya har sai ya ji ƙara ko kuma ya ji wata iska ta fita so yanzu idan mutum yana sallah sai ya ji motsi a mazaunansa ya ji kamar ya yi tusa ko ya fitar da wani abu to zai ci gaba da sallar sani sai ya ji ƙara ko kuma ya ji iska ta fita ina fata mun fahimta so wannan yake nuna maka cewa a asbabu su sirda da sauransu shi kuma shakka abin da ya fi inganci shine in dai shakka ce to ba ta warware alwala amma abu muhimmi da ya kamata mu fahimta shine akwai bambanci tsakanin shakka da kuma zato shi zato shine ka samu bangare ɗaya yaron jaya ina tunanin na yi tusa ina tunanin ban yi tusa ba amma mafi rinjayen zatona shi ne na yi to a nan gurin alwala ta kari amma duk lokacin da ya zama zamanto 50-50 ina tunanin na yi ina tunanin ban yi ba to wannan shi ake kira shakka a wajen malamin musulunci shi ne wanda la yubna alayhi hukum shi ne wanda ba a gina hukunci a kansa ina fatan mun gane وبمس الذكر المتصل بباطن الكف أو بباطن التابع أو بجنبيهما hakanan alwala tana warwarewa idan mutum ya taɓa gaban shi ya taɓa zakarin shi inda yake fitsari da shi ya taɓa in dai da cikin tafin hannu ne ko kuma da cikin 'yan yatsu ne in dai mutum ya taɓa to alwalarsa ta kare ko da gefansu walau bi usbu'in za'idin in Haka nan ko da ya taɓa ne da cindo cindo wata halitta ce da Allah ya yi wa wasu ta yadda za ka ga yatsu na shida a daidai nan to in mutum ya taɓa da cindo in dai ya ji ya taɓa mana cindon bai zama kama kuturu ba ta yadda in ya taɓa ba zai ji ya taɓa ba to in dai ya taɓa to alwalarsa ta kare shi ne mana walau bi usu'in za'ihi ala kulli hal warware alwala ta hanyar taɓa azzakari wani abu ne wanda malamai suka yi saɓani a kan hukuncinsa a wajen malaman malikiya haka yake da shafiya da hanabila saboda hadisin busra da kuma abu huraira man zakarahu falyatawaffa duk mutumin ta ya to ya taba azzakaransa to falyatawaffa to ya yi alwala akwai hadisin ɗalƙubin aliyin wanda shi kuma ya zo da cewa inna ma iya bakatun minka ya tambaya na salama kan masu zakar sai annabi ya ce ai shi azzakari tsoka ne daga cikin tsokokin da suke cikinka saboda haka zahirin hadisin sai ya nuna cewa ba a yin alwala idan aka taba gaba ala kulli hal malamai sun bi hanyoyi wajen yin aiki da waɗannan hadisan akwai malaman da suka bi mazhabu annas suka ce hadisin man masa ta wabba wani hadisin da ya ce in mutum ya taba zakarin shi to yayi alwala ya goge wancan hadisin da ya ce tsoka ce daga cikin tsokokin jikinka me dalili suka ce saboda shi talqu ali wanda ya rawaito hadisin ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ne a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana gina masallacinsa shi kuma abu huraira kowa ya san daga baya musulunta sai da annabi ya rage saura shekara hudu ya bar duniya sannan ya musulunta saboda haka yana daga cikin kawa'id shine al-mutaqaddimu ينسخ المتأخرة إذا araba. ina fatan mun gane akwai malaman da suka bi mazhabut tarje inda suka ce hadisin da ya ce in an yi alwala aka taɓa azzakari to hadisin yana nuna a alwalar takare suka ce wannan hadisin ya fi inganci wannan hadisin ya fi inganci fiye da hadisin inna ma hiya a minka menene dalili shine suka ce na farko marwaita hadisin sun fi na wannan inganci na biyu shine suka ce a ƙa'idan malaman usul idan aka samu hadisai biyu zahirar su ci karo da juna ɗaya ya kawo sabon abu ɗaya kuma abin da ya faɗa abu ne da aka sani to za a gabatar da wanda ya kawo sabon abu yanzu wane ne bai san cewa a azzakarin shi bangare ne na jikin shi ba akwai wanda bai sani ba to kaga hazalai sa hukuman jaridan ba hukunci ba ne sabo amma misali cewa alwala tana waje ba aka taɓa azzakari hukunci ne sabo ko ba sabo ba hukunci ne samu saboda in ba ta hanyar karatu ba ba za ka iya ganewa ba saboda haka duk lokacin da ya zamanto aka samu wani abu yana na ilmi an hukumin asli to kaddam. ina fatan mun gane akwai malaman da kuma suka hada hadisan guda biyu suka yi aiki da su saboda daga cikin ka'idojin malaman shari'a shine aljam'u aula min tarji aljam'u aula min tarji duk lokacin da hadisai za a iya hada su to abin da yafi kamata a hada su shine yafi fiye da a yadda ɗaya a aiki da daya suka ce hadisin busra wane ne hadisin busra wanda ya ce me shine hadisin busra injiwa shine hadisin busra kun samu rafkannuwa shi ne hadisin busra suka ce wannan hadisin yana magana ne idan mutum ya taɓa azzakarin shi da ganga shi kuma wancan wanda ya ce inda ma ya batun minka shi kuma yana magana in ka taɓa da kuskure ka zo sa wando sai ka goge shi baka sani ba haka tana faruwa wasu kuma suka bambanta tsakanin hadisin busra da hadisin talqu bin ali cewa hadisin talqu bin ali wanda ya taba ba da niyyar jin daɗi ba ina fatan mun gane shi kuma hadisin busra yana nufin in ka taba azzakaran da jin daɗi wannan duk yana daga cikin akwal ɗin malikiya amma malam nan ya kawo mashahuri ne wanda suka ce kuma mustahabi ne amma dai mu maza ba da gamsuwa da ita shine in mutum ya taba zakari da niyyar jin daɗi ya ɗan yi wasa da shi haka zai zamanto cewa ya sake alwala in kuma ya taba ne kawai da kuskure to alwalarsa tana nan ina fatan mun gane malam ya ce yake cewa wabin lamsi alwala tana warwarewa ta hanyar allamsu taɓa mace wa huwa ala arba'ati aqsam ya kasu kaso hudu na farko in qasada lazzata wa wajadaha idan yayi nufin jin daɗi wa wajadaha kuma ya samu fa alayhi alwudu to ya wajaba ya alwala wa in wajadaha wa lam yaqsidha fa alayhi alwudu idan ya zamanto da yi niyyar jin daɗi ba ya taɓa mace ko matar ko wacce ba matar ba ya taɓa mace kuma ya ji daɗin to nan ma ya waje ba gare shi ya alwala wa in da ha wa lam ha fa alayhi alwudu idan yayi nufin jin daɗi kuma bai samu jin daɗin ba nan ma alwala ta waje ba gare shi wa in lam yaqsid al-ladha wa lam yajidha fala wudu alai, bai yi nufin jin daɗin ba kuma bai samu jin daɗin ba to nan ma alwala ba ta waje ba kan shi ba ina fatan mun gane to gurare hudu ne ko wa zai maimaita mana su wannan zai maimaita ya shirya ka shirya mala? ta bismillah automatic ya yi niyyar jin daɗi kuma aka samu muwafaka niyyarsa sakaci ci ya yi niyya amma kuma bai samu abin da yake so ba to nan shi ma waje ba zai yi alwala eh jeka-jeka ai ba dole ya ba su ba bai yi niyyar jin daɗi ba kuma bai ji daɗin ba to nan ma alwala shi ta tsare ok to tana nan to shi ke yawwa ba da niyyar jin daɗi ba kuma sai ya ji daɗin to alwalar ta ɓare ko tana nan ya ce ta ɓare to guda nawa ne take ɓarewa guda nawa ne take ɓarewa guda nawa ne take zama guda uku kuma take ɓarewa mama za ka yi lissu maimaita a ciki, maimaita wanda ka riƙe faɗi wanda ka riƙe a ciki ka taɓa ta da niyyar jin daɗi eh ka taɓa ta da jin daɗi niyyar jin daɗi eh baka samu ba alwala ka takare to na biyu hmm. eh eh ka taba taba da niyyar jin daɗi ba kuma ka ji daɗin nan ma alwalar ka ta kare biyu kenan to sai wanne na'am to idan ka taba taba da niyyar jin daɗi ba kuma baka ji daɗin ba shi kuma mai hukuncinka ba ta kare ba ta ah, uku kenan ko ha ah. to a cikin ku samaran na akwai wanda zai maimaita mun yawa wata bari ga wani saurayi na kila ma ya ci karikewa wanda ya taba da ɗaya ka ce miya sunan ka bawan Allah junai kai babban gwarzo sunan wani gwarzo ne a daular usmaniya ala sa ka fi shi ka ce wanda ya taɓa bai ji daɗi ba ba da niyyar jin daɗi ba me hukuncin shi ba da niyyar jin daɗi ba bai ji daɗi ba ko ya ji daɗi bai ji daɗi ba kuma Allah ta kare fa Allah shari'a ba akwai adalci ha ba kai kuwa ba niyya ba aiki kuma ha ba kai kuwa نعم نعم نعم ta kun yi ƙoƙari yawwa da haka muna da halaye guda hudu ko mutum ya taɓa mace da niyyar jin daɗi kuma ya ji daɗin alwalarsa ta kari ya taɓa taɓa da niyyar jin daɗi ba kuma bai ji daɗin ba alwalarsa ba ta kare ba ya taɓa ta da niyyar jin daɗi amma bai ji daɗi ba nan ma alwalarsa ta balle ya taba taba da niyyar jin daɗi ba kuma ya ji daɗin nan ma ta balle su ne guda hudu ina fatan mun gani wannan duka yana nuna mana adalcin shari'a ala kulli hal an yi saɓani game da taɓa mace shin yana warware alwala Wani abin da ya faɗa duka malaman malikiya ne suka faɗa amma malamai da yawa sun tafi akan cewa taɓa mace aslan a duka halaye nan baya warware alwala me dalili suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi alwala kuma ya sumbanci na Aisha kafin ya fita zuwa masallaci ina fatan mun gane yakan sumbanci na Aisha kafin ya fita zuwa masallaci ɗaya kenan sannan na biyu suka ce ba nasi ingantacce yankakke wanda ya ce taɓa mace yana karya alwala ayar suratul ma'ida aula mastumun nisa suka ce tun da aula mastum aka ce to almulamasa ala mu mufa'ala saboda haka tun da ta zama ala mu mufa'ala ba zai zamanto ma'anarsa shine taɓawa ba zai zamanto jima'i ake nufi shine aula mastum saboda lamastum a larabci yana nufin abin da mutum biyu suka haɗu suka yi mana wazanin lamastum yana nufin abin da mutum biyu suka yi ba abin da mutum ɗaya ba lamasa kuwa aiki ne na mutum ɗaya shi kuma lamastum aiki ne na mutum biyu aikin da mutum biyu ne suka yi saboda haka jima'i ne mutum biyu suke kamar yanzu a larabci akwai bambanci tsakanin zaraba da kuma zaraba zaraba shine ya da wani zaraba kuma shi ne ne ya doka an duke shi kaga yanzu wazan nuni izahaba mughaziban me ma'anan mughaziban anan e eh, wazan nuni da kuma annabi Yunus izahaba mughaziban a lokacin da ya tafi bayan mutanensa sun fusata shi shi ma ya fusata su so akwai bambanci a larabci tsakanin abubuwan guda biyu ina fatan mun gane ya ce wala yan taƙi durubu ubi masu jubure alwala ba ta warwarewa don mutum ya taɓa jubure shi wala un sayayi ko kuma in ya taɓa ‘ya'yan ya nan ma alwala ba ta warwarewa wala bi masu farji sariratin haka nan in ya taɓa farjin ƙaramin yarinya wala kai in kuma alwala ba ta warwarewa saboda mutum ya yi amai wala bi akli lahmil jazur wala bi akli lahmi jazurin kuma alwala ba ta warwarewa saboda mutum ya ci naman rahumi wannan malaman malikiya sun sabawa malaman hanabila saboda su a wajen malaman hanabila in mutum ya ci naman raƙumi to alwalarsa ta kare wala hijama haka na alwala ba ta warwarewa saboda mutum ya yi ƙaho ina fatan mun gane wala fasdin me ma'ana fasdin yawa balle-balle ko zan balle-balle ko in mutum yana wani ciwo sai a yi tsaga a cikin kirjinsa wala bi ka haɓa hatin fi sala kuma alwala ba ta yankewa saboda mutum ya kyalkyata dariya a sallah a wajen malaman hanafiya in mutum ya yi dariya a sallah to alwalarsa ta kare saboda sun kafa hujja da wani hadisi mursali da aka rawaito daga abul aliya amma hadisin yana da rauni wala bi masjin ra'atin farjaha haka nan ita ma mace in ta taba saman farjinta to alwalarta bata kare ba wa ila in alqafat amma akwai wanda suka ce in alqafat ma'ana idan ta tsoma hannu a tsakiya fa alaiha alwudu ya wajaba a gare ta tayi alwala wallahu a'lam Allah maɗaukakin sarki shi ne mafi sani wannan ne ƙarshen babun abubuwan da suke warware alwala a mazabar malikiya kuma sanin yana da mahimmanci saboda alwala abu ne da musulmi yake yi kullum a rayuwar shi babi na gaba shi ne babu samun miya allati ya juzu min alwudu babu rabe-raben ruwa wanda ya halatta a yi alwala da shi akwai nau'ukan ruwa da ya halatta a alwala da su akwai kuma wanda ba a yin alwala da su insha Allah ne darasin da za mu tashi a lokaci na gaba kuma amsa abin da ya sauka na tambayoyi na akwai malaman da suka ce alwalarsa tana na in yi aski ko yanke kumba amma dai abin da ya fi inganci shine ya shafa wa gurin ruwa saboda zai iya ɗaukar hukuncin lamba na bayan Allah a duka namun mukan ba ta warware alwala a mazaban malikiya gida hudu kama ya bai shafi mace ba mata kan ta shafa ka eh, ya shafe ta mana ɗaya ne ya yi ai duk hukuncin da ya zo a kan maza to yana taɓa mata in ba samu dalili da ya canza ba na malam kamar ɗazu ka daga hannu milla hmm. jiri in dai mutum bai fita daga hayyacinsa ba jiri ba zai sa ya canza sallah ba hmm. alaikum salam iska kana nufin aljani oke in mutum ya rike iska yana sallah to yadda malamai suka faɗa in ya hana shi cika farilla ko rukunin sallah to ba shi da sallah Shi ne sun istinbatsin wannan daga cikin hadisai la salata bi hadrati ta'ani wala huwa yudafi'uhu al akhbathan na'am so amma in ya rike ta bata hana ya cika rukunai ba sallar ta yi in ka ga hannu sai an baka izini sai ka fara magana ko ni mai tambaya a nan waje jan to bismillah baba Mm. Mm, alƙarƙaratun shadida kenan eh, in cikin ya ƙara da yawa mai hukuncin shi juwa mai ya haka ya ce ko alƙarƙaratun shadidatu tuji hudu ko tanko bul hudu haka ya faɗa in dai ciki ya ƙara da yawa yana warware alwala da gaskiya ba san nassin da ya dogara da shi malam ka ce mai in alaikum salam ta kai ba mu zo sallan ba a yanzu alwala muke amma dai mu maka afuwa Mm. ana fara sahu ne na farko da na biyu daga tsakiyar nima daga tsakiya ake fara sai a tafi dama eh, in kana son cikakken bayani akwai rubutunmu in ka danna a google ko a facebook za ka iya samun sunan tafi ɗinsa daga ina sahu yake farawa Allahu alam na'am na'am to bari mu dawo bawan Allah nan jika hmm. eh sallarsa ta ɓaci ne ƙyalƙyala dariya hmm. Na'am bawan Allah kowane website kawai da ka shiga google ka rubuta daga ina sahu yake fara za ka gani ko ma ka sa daga ina sahu in ka manta rahu in ka sa zarewa zai zo maka agogo ne akwai sai da yawa na su kawo maka Mm. mutumin da ya gama ni a cikin wandonsa bai tabbatar daga ina ba ne to zai danganta maniyin da ya gani zuwa baccin shi na ƙarshe shi ne ka'ida ce ta fiƙi wa al'asul idafatul hadis ila aqrabi wa ka kayi bacci bayan azhar kayi bacci bayan asuba bayan kayi la'asar sai ka gama ni a wandonka sai ka bar shi kawai a bayan azhar ya fawo da ka ce ka sake la'asar amma fa in ka samu rinjayen zato cewa ga baccin da kai mafarki za a danganta da shi na Oke, to shi ne sai danganta ga mafi rinjayen zatonsa, inda ya cewa ya zo wanki ne ya gani ba a ranar ya yi mafarkin ba. Na. Yake duk gwauraye ne. E, eh, kace me? Na. eh sosai ko duk da ya tabbatar ya yi mafarkin a ya yi su bayan ya yi mafarkin duka zai rama a kai alaikum salam eh hmm. da yaushe ya tafiya hmm, da kuma isha a yau ake eh, isha ta rufe shi a hanya hmm. a zai faro da daga baya ne mana ai tsalloli a jira ake yanzu zai faro tun daga isha ne ma a zahar ce sai faru daga azahar ɗin jiya al'asar magariba isha sai asuba a ka'idan malaman fikihu da suka faɗa inda kana sallar la'asar sai ka tuna ba kai azahar ba to ko ba kai sallama ba la'asar ɗin ta ɓaci ta warware ina fatan kun gani na bismillah eh eh idan haɓo ya zo mai ya maza ya goge ba zai yi ɓata mai sallah ba suna cewa amma bai juya wa alƙibla baya ba in ya je ya goge ya dawo tunan nan ma ta yi ba shi da matsala saboda ai larura ce ta zo masa ba yi kansa ba ne na'am akwai mai wata tambaya to ba wani Mm, akwai ruwayan na na aisha da ta zo cewa idan maniyin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bushe a jikin tufa ta kan kankare shi da hannunta so inda ya bushe din sosai ya halatta mutum ya kankare kuma wannan hadisin yana daga cikin hadisan da malamai suka fi kafa hujja da shi akan cewa maniyi ba na jasa ba ne saboda duk abin da aka kankare to za a samu wani abu ya ragu a jiki so waɗanda suka ce mani ba na jasa ba ne wannan yana daga cikin hujjojinsu waɗanda suka kafa hujja da su na'am to Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa Allah ya sanya rayuwar mu kamar yadda yake so ya kuma sanya mu cikin bayan tsarkaka kuma wannan zaɓe da yake tun karo mu muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya ba mu shugabanni na gari waɗanda za su ƙon mu ruwan maji na fi mana dai wata wanda na fi manta wallai barikin na fi a ɓai tuwaki na wasu ya fi an nabi wa hamata ka shara ma ka bai inda ka taɓi wala yi ƙudu alai ruwan mu wali alai na khiyara na wala tu wali alai na shirara na ruwan mu kasu na lami ta shi ta kamata ka bai na na bai na ma'afi. wa min ba'a ta kamata ka wani biyi jannatan ومن الطين ما تعمل به علينا مصائب الدنيا واجعله الوارث منا اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك فيها رضا ولنا صلاح إلا قضيتها اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك